haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci aisha mu'azu ce tare da hadiza kyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin namu na yau laraba 11 ga watan maris na shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga hadiza da muhimman kanun labarai To Aisha gwamnatin kasashen duniya suna yunkurin daukar matakai don magance barkewar cutar coronavirus. Sannan kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu nasarori akan sanatar Vermont wato Bernie Sanders. Haka kuma haɗe-haɗar kasuwannin eh, hannayen jari a duniya ta nuna an samu faɗuwa a kasuwannin Asia yayin da a kasuwannin na Turai kuma aka ci riba. To kanan labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kungiyar Amnesty International ta yi kira ga gwamnatin Najeriya akan batun cire sarkin Kano Malam Sanusi Lami da sunuti na biyu akan mukaminsa. Idan misali ana yin abu wanda ba daidai ba kuma sai a bari a ci ba kama shi da aka yi bayan an cire shi daga sarauta aka je aka raba shi da haƙoƙinsa na adam ya saba wa doka bai dace ba a can kasar Nijar kuma da alamu dai har yanzu tsuguni bai kare ba akan batun almundahana na ma'aikatar tsaro ko menene dalili wannan abin da suka shi shine wanda ake ce ma secret defense sirrin tsaron ƙasa wanda bai kamata ka faɗe shi makiyayinka ya san abin da ke gare ka ya kamata ma a ce ma mutane sun yi kwanciti an kai ƙara to amma kafin duk waɗannan rahotanni bari mu ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatocin kasashen duniya suna yunkurin ɗaukar matakai don magance ɓarkewar cutar coronavirus da take ta yawan canjawa wacce daga watan Disamba mutane sama da dubu ɗari da goma sha takwas suka kamu da ita sannan ta kashe kusan dubu da uku a ƙasashe ɗari da sha huɗu. kwayar cutar wadda ake yi wa lakabi da covid-19 a hukumance ta fara bulla ne a china inda jami'an kiwon lafiya a yau laraba suka sanar da samun sabbin waɗanda suka kamu da ita 24 yayin da hakan ke nuna ana ci gaba da samun raguwar masu kamuwa da cutar a china a ƙasar da yanzu ta dakatar da zirga-zirgar mutane a biranenta don hana yaduwar cutar daga wannan al'umma zuwa wancan yanzu tana fama ne da karuwar sabbin masu dauke da cutar da ke zuwa daga wasu kasashe hakan ne ya sa jami'an a beijing suka ba da umarnin duk wanda ya shiga kasar to sai an killace na tsawon kwanaki goma sha hudu. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya samu nasarori a kan sanata vermont wato bernie sanders jiya talata a zaɓukan fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat a jihohi hudu ciki har da muhimmiyar jihar michigan biden wanda wannan ne karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin sama da shekara talatin yana ƙara tazarar da yake yi da ita ta zama wanda zai kalubalanci shugaba donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a yi a watan nuwamba bayan waɗannan nasarorin da ya yi a michigan inda ke da babban kamfanin ƙera motoci da kuma missouri da mississippi da waɗannan nasarori nashi yana da matukar wahala ga sanders wanda ya bayyana kanshi a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya iya shiga eh, gaban biden a neman tikitin jam'iyyarsu ta democrat na zama ɗan takararta Hada-hadar kasuwannin hannayen jari a duniya ta nuna an samu faduwa a kasuwannin Asia yayin da a kasuwannin na Turai kuma aka ci riba. kasuwar hannun jari ta nikar a japan ta tashi ne da faduwa zuwa biyu da digo uku cikin ɗari ita kuwa kasuwar hang ta hong kong ta yi ƙasa da ƙasa da kashi ɗaya kana kasuwar hannayen jarin shanghai composite a china ta faɗi da ƙasa da kashi ɗaya a daidai buɗe kasuwar ftsce ta london ne da armashi bayan matakan da babban bankin ingila ya ɗauka na rage kuɗin ruwa a wani mataki na rage mummunan tasirin cutar coronavirus kasuwannin jamus na faransa su ma sun yi armashi a lokacin da aka bude su eh, alamomi a kasuwannin amurka sun nuna za a samu faduwa ne a yau laraba a jiya talata manyan kasuwannin hannayen jihar amurka da suka hada da dow jones da sp da nasdaq sun ci da kashi biyar cikin ɗari. Madalla, kafin Hadiza ta karanto mana kashi na biyu na labaran bari mu duba taskar rahotannin namu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su mutunta 'yancin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da suka shafi damar yin walwala da faɗin albarkacin bakinsa. Kungiyar ta Amnesty ta yi kiran ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Facebook bayan da gwamnan jihar kano abdullahi umar gunduje ya cire sarkin daga mukaminsa ya kuma sa aka mayar da shi garin awe da ke jihar nasarawa inda aka yi mai daurin talala abokin aikinmu mahmud lalo ya tuntubi isa sunusi jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ta amnesty international a nigeria inda ya mai ƙarin haske kan wannan sanarwa da suka fitar to abinda muka ce a sanarwar da muka fitar shine cewa um, ya kamata gwamnatin najeriya ta sani a kan cewa halin da aka sa shi sarkin da aka tuɗe muhammadu sunusi abu ne da bai dace ba ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya sannan kuma ya tauye masa haƙƙi najeriya ta sanya hannu a kan kudurori da yarjejeniyoyi da yawa na kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sannan kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadi cewa kowane ɗan adam yana da yancin ya je inda ya ga dama sannan kuma ya faɗi albarkacin bakinsa to amma yanzu a halin da ake ciki an saka shi sarki mai murabus a cikin wani hali wanda yake an raba shi da wannan haƙƙi shi na matsayinsa na ɗan adam don haka muka ce ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba gwamnatin najeriya ta dawo masa da haƙoƙinsa a bar shi ya yi walwalarsa ta rayuwarsa idan ana zarginsa da wani abu ne akwai kotu akwai abin da doka ta da. takamaimai kuna magana ne kan yadda aka tsige shi ko kuwa matakan da aka dauka wajen killace shi a wani wuri eh mu kamar yadda ka sani ba ma magana ba ma abin da ya shafi siyasa ba ma shiga ciki saboda haka abin da ya shafi sauke shi wannan mu ba shi ne mu kungiyar kare haƙƙin bil'adama ne abin da muke cewa shi ne shi ah, tsohon sarkin kano dan adam ne saboda haka mu mun ɗauka kan cewar yana da haƙƙi ah, yadda kowane ɗan adam yake da haƙƙi abin da aka masa na tsige shi wannan ah, mu bai shafe mu ba amma mu abin da muke cewa shi ne a matsayinsa na ɗan adam yana da wasu haƙoƙi da bai kamata a tauye masa waɗannan haƙoƙi ba kuma akan waɗannan haƙoƙi ne mu muke magana muke cewa ya kamata gwamnatin najeriya ta martaba ta mutunta ta yi aiki da kundin tsarin mulkinta wanda ya tabbatar da cewa duk ɗan adam yana da haƙƙi haƙoƙi da doka ta tsara a tabbatar da cewa an bashi haƙƙinsa. Amma ba ganin haka al'adar take domin an sha sauke sarakuna a baya kuma akan kai sonoji a tsari na ɗan wani lokaci. eh idan misali ana yin abu wanda ba daidai ba kuma sai a bari a ci gaba tambaya ta ita ce idan ana abin da yake ya saba wa doka abin da yake ba daidai ba ana yin sa sai mutane su ci gaba da yin sa sannan idan ka tuna lokacin da aka cire tsohon sarkin gwandu mustapha jakolo ya je kotu a shekara ta dubu biyu da 2013 kotu ta yanke akan cewar kama shi da aka yi bayan an cire shi daga sarauta aka je aka raba shi da haƙoƙinsa na dan adam ya saba wa doka bai dace ba irin wannan tsara mutum da ake yi a kai shi wani wuri wanda yake can daji a kai shi cikin ƙauye a raba shi da al'umma a raba shi da iyalinsa kotu ta yi hukunci akan cewar ya saba wa doka masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa zango na mita na 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaƙi da 'yan bindiga a arewacin kasar inda ƙungiyoyi masu ikirarin Islama suka daɗe suka tayar da ƙayar baya. Davis Simango, shugaban jam'iyyar MDM ta uku mafi girma a kasar, ya ce ɗaukar wannan mataki zai sa ƙasashen duniya su kawo gwamnatin Mozambique ɗauki a gwagwarmayarta. da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a lardin cabo delgado tun a shekarar 2017 lardin cabo delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasansu ke alaka da kungiyar isis shugaban afghanistan ashraf ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin sakin dubban fursunoni mayakan taliban yayin da rundunar sojin amurka ke fara janye dakarunta daga kasar wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta taliban da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan shekara eh, wato sha tara ana yi yarjejeniyar tsakanin amurka da taliban wacce aka sanya wa hannu a katar kwanaki goma da suka gabata ta buƙaci dukkanin sojojin amurka da na ƙawancen ƙasashe da su fice daga ƙasar a cikin watanni sha hudu masu zuwa bisa sharaɗin cewa ƙungiyar taliban ɗin za ta ɗauki matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar bin hanyoyin siyasa wajen warware da ita wato da sauran masu ruwa da tsaki a afghanistan wani mai magana da yawun sojojin amurka kanar sony lajet rundunar sojin amurka afghanistan ta fara rage yawan sojojinta daga kusan dubu goma sha uku zuwa dubu da ɗari a cikin kwanaki ɗari biyar masu zuwa ta gaida hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. A yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki a jamhuriyar Nijar ke ikirarin ƙara yawan jami'an tsaron ƙasar a tsawon shekaru tara na mulkin shugaba Isu Mamadu da zumar tunkarar ƙalubalen tsaro. Wasu 'yan ƙasar sun bayyana takaici a game da abin da suka kira fallasa bayanan sirrin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sudi Mumini Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Sukar da jam'iyyar ta nds ke fuskanta daga wasu 'yan ƙasa da ke zargin shugaba Isu Muhammadu da rashin taɓuka wani abin a zo a gani a fannin tsaro. ya sa shugabannin jam'iyyar mai mulki a cikin wata sanarwa suka fayyace wa jama'a wasu muhimman matakan da suka ce hukumomi sun ɗauka daga shekarar 2011 kawo yau kamar yadda za a ji daga bakin dawi ahmed kusa a kwamitin zartarwar pnds tarayya a lokacin na ya hau kujerar mulki a shekara ta 2011 yawan ja'amomin tsaro sun lumka sojoji waɗanda ke da dubu goma da ɗari takwas da uku yau suna dubu ashirin da hudu da ɗari hudu da hamsin da bakwai jandarmomi waɗanda muka samu a dubu biyar da ɗari uku da ashirin yau sun kai dubu bakwai da ɗari bakwai da tamanin da hudu gard da montesquieu a dubu da tara tamanin tara yau sun kai dubu goma da da uku. sai dai wasu 'yan kasar ta nishar irin su abdu alhashi idi na kungiyar fafutuka ta fscn ba su ji daɗin yadda aka baje irin waɗannan bayanai ba a rariya in ji shi wannan mugun kuskure ne suka yi tun daga juri har aka zo rikon ƙarya na salu a ai ba su taɓa jin ba an haɗu sojinan yawan sojinan Nijar. Kama ana so a dasa karmami ne karmami yana da suwa ba su da hujja ne don saboda wani suka shiga suke faɗin abin da ba a faɗi. a nasa ra'ayi malam ibrahima jakite na jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta ɓangaren adawa girman wannan magana ya kai matsayin da za a garzaya kotu don hukunta waɗanda suka fallasa sirrin ƙasa. wannan abin da suka faɗi shi ne wanda ake ce ma secret defense sirrin tsaron ƙasa wanda bai kamata ka faɗe shi makiyayinka ya san abin da ke gare ka kamar wannan an kai ƙasa an baro ta wannan shine ake cewa a tan tsala sécurité da l'état lalle wannan magana da suka yi ya kamata ma a ce ma mutane sun yi constitute an kai ƙara ka gane ko da wanda suka faɗi wannan. To amma kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmanu Muhammadu na kare dalilan su na bayar da waɗannan bayanai. Dole a gwada ma mutane abinda wa'ancan mutane ke gwada ma 'yan ƙasa ƙarya ne. masu abokan gaba ai sun yi kowa sanin yadda ƙasar nijar take da yadda muke kashin su da wannan kayukan da gare mu a kwanan nan gwamnati ta siyo sabbin jirage katakau na yaki wanda aka ce ma helicopter akwai abin da ake ma abiyon da shas wanda ke kora yadda ke cikin minti goma in ya tashi daga yamma yana kai rahoton cibiyar bincike ta global fire power na shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar nijar a matsayin kasa ta 25 a karfin soja a nahiyar afirka yayin da take matsayin ta 116 a duniya abin da cibiyar ta danganta da rashin kashewa ayyukan tsaro jimillar kudaden da hukumomi ke warewa domin wannan fanni sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulimu Mini Barma da wannan rahoto. Tuma sauraro agogo goma a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar kuma lokaci da zan gabatar muku da shirin ciwon ƙyamace Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari ƙarshen tattaunawar da muka fara tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. Kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin yanayin aiki a Indiya da Najeriya. A yi sauraro lafiya. bambancin indiya da najeriya shine mutanen indiya sun fi yawa ma akan na najeriya sai dai asibitocin indiya suna da ma'aikata sosai misali a shift daya za ki samu ma'aikata nurses za ki samu misalin guda goma zuwa guda goma sha biyar waɗanda suke kula saboda yawancin su ma wa'in ma ba su da aikin yi to gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa mm. patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu. To malama Khadija ko za ki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka? Gaskiya ya sha bambam. Misali a Najeriya kamar yadda kuka yi bayani a baya kayan aiki da wajen karfan haihuwan ma duka wani abu ne tunda har yanzu ya still developing da sauranmu mm. nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarere ka mm-hmm. yadda za su karbe ka za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so aka kuma ka zo haihuwan rarrashi duk wani abu da za su maka na ya izin pains ka duk za su nuna cewa suna tare da kai ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata mm-hmm. wannan kuma saboda suna tsoron dokansu in wani abu ya faru da kai su maza su shiga matsala. Siriya mm. mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi, mm. ka yi aikin ne baka yi ba ka zo baka zo ba wata yayi za a baka kuɗin ka. wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da ka yi mm. yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗin ka kuma idan ba yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka to yanayin saka ido ne ya sa mutane mutanen mu suna bari daga Najeriya suna aiki a Najeriya su bari su zo nan kuma dole su bi dokan nan din saboda hmm. ne saboda amma a Najeriya saboda kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki hmm. shine su tabbatar cewa eh duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi ne hmm. a tabbatar a saka ido a duba cewa eh ya yi abun da ya kamata a yi wannan ma zai kawo sauki hmm. da same mutanen afirka din suna zuwa ƙasashen waje hmm. suna nan birjik yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na afirka ne masu kasi yawa mm. amma kuma suna bin dokoki me yasa saboda ne ana sa mm. in ba su bi ba za a kore su za ma a iya kwace license din su kwata-kwata ba za su iya aiki a ko'ina ba malama saratu eh kamar yadda ta ce din gaskiya mm. rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido akan ma'aikatan cewa kin ga misali mu a Najeriya idan za a ɗauke ka aiki babu wani abu da ake baka na kamar a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka misali babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza saboda haka in mun ɗauke ki aiki ki a matsayin ki na nasga abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce kuma babu sa ido bayan ba mu da ka'idar a rubuce saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin a'a ya zo shi yayi abin da bai kamata bane oho ba wanda ya sani saboda ba a bibiya ana gani to inda a ce ana bibiyan kuma inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za ka yi clocking in a ga cewa ka yi aiki sannan idan kana da abubuwa da zaka rarrike a matsayin ki na nurses da zaki ki amfani da su da za a ga cewa kin yi aiki kaza kin yi aiki kaza maybe mm. za a yi miki patient kaza a ce ke ce zaki kula da wannan patient a wannan shift din duk akwai tsari irin wannan to amma mu babu wannan tsarin gaskiya mm. kawai in an ɗauke ki kawai ana expecting komai zaki misali kinga a Najeriya mm. za a ɗauke ki aiki a matsayin ki na nurse a wani lokacin ke zaki aikin ki na nurse zaki aikin likita zaki aikin cleaner za ki aikin ɗalla za ki aikin eh, psychologist wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba kowa asibiti suna da wannan badin din misali wani lokacin za ki ga an aiko likita zai ya kamata a ce eh, ka zo kai wani abu kaza sai ya ɗige kuma da wani aiki da wanda baya cikin ma tsarin aikinsa saboda ne saboda babu wanda zai yi wannan aiki. To kullum ana kukan cewa ya kamata a samu karin mata a fannin kula kiwon lafiya. Mm. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata. Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa misali a ce ga ka'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaciyar jiya ko a matsayinki na ungozo ga tsarin aikin da zaki mm. ga abin da ake tsammanin zaki a cibin a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din sannan kuma ya kasance akwai sa ido akwai kuma bibiya kin ga yanzu a nan turai kowace rana sai an yi management meeting mm. a kowane award na jiya eh. za a ga cewa yaya aikin yake ya progress yake ya mayan problem ya za a magance wa'annan matsalolin sannan abu na gaba kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu mm. a halin yanzu kuma ana graduating nurses sosai mm. da likitoci sosai amma yanayin a gwamnatinmu ya sa ba ma a ɗaukar su aiki suna nan a zube a gida bayan kuma a asibiti ana nan ana kukan babu mm. ma'aikata. Mm. A tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi ƙoƙari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu so mu hawa feti. Dr. Khadija. Abin da zan kara a dan shi ne gwamnati ya kamata ta shigo mm. cikin wannan al'amari a gyara asibitotukan mu a saka kayan aiki. sannan kuma yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit ba ne ba abin cancanta muna duba wa ka sani abin da yake kashe mana abun nan sosai don me za ka ga wanda ya cancanci ya yi wannan aikin sosai mm. amma ba a bashi ba saboda bai san wani a wajen ba mm. za ka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an ɗauke shi an bashi yana cikin abin da yake kashe mu sannan kuma na biyu mm. akwai wani abu da nake gani a Najeriya kamar kuskure ne sosai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati za ka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private za ka ga cewa hospital management din mm. doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya ka ga cewa likitoci ne suke yi wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkar likita ne bai karanta gudanar da harkar asibiti ba mm. wannan akwai special wanda sun karanta hospital management su ya kamata ana ba ma. Mm. amma kuma yadda aka sa abun din a Najeriya aka mai da shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kamar yanzu misali a ce minister of health hmm. a nigeria babu wani qualification da ka isa a harkan health ka kai wannan position na minister of health in dai ba kai likita ba ne wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunanina a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu mai zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a bama wannan harkan su za su san yadda za su gudanar su za su san yadda ma'aikatan da za su ɗauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarɗa. Malama Saratu. Na'am. Akwai abin da zaki dora akan abin da ta ce? Abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah. Su sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kin ga misali nakan sanar da ɗalibai na tunda na fara aiki a jami'a. Kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da ɗaukaka da sauransu mm. zai kuma sa ka samu rahamar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikinka ka ci amanar ƙasarka ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ranmu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yadda ya kamata maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi mara lafiya yana da kima kuma dole ne a tarare shi dole a ji tausayinsa kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damunsa musamman mata masu naƙuda ciwon ma za ku ga cewa da cutar za ta dan samu relief dai saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata. Dr. Khadija. Kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halinmu, mu gudu tare mu tsira tare. Former U.S. Secretary of State mm -hmm. uh, Madeleine Albright a Mustapha speeches tana repeating wannan maganan again and again tana faɗi. Mm-hmm. There is no special place, uh, there is special place in hell. mm -hmm. for women who don't help other women. cewa akwai wani waje na musamman a jihar nama na duk macen da bata taimaki mace ba maganan ta gaskiya ne haka hmm. don duk duk macen da bata ji tausayin mace yar uwarta ba to ina ga ba wanda za ta ji tausayi ko da namijin ne da tana nuna tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata kuma darajanka a society ma ɗaukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace. masu sauraro da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam. madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce hakika matakin da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta ɗauka na tsige mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu hakan san bai zo mana da mamaki ba. Domin dama mun san za a raina. idan aka yi la'akari da yadda aka daɗe ana zaman doya da manja tsakanin ɓangarorin biyu a don haka gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya kamata ka san cewa duk abin da ya ci doma to baya barin awi sannan ita kujerar mulki tamkar kujerar mai aski ce dole ka sauka wani ya hau kuma ka sani cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya da ƙarshe muke kira ga mai martaba sarki da ya ci gaba da hankuri kamar yadda ya saba babu shakka allah yana tare da masu hankuri mun gode sai kuma sakonmu na gaba fito daga Alhaji Bukar Gursuma da masa daga jihar Borno ya ce babu shakka tsige Sanusi da Sanusi ya girgiza mutane da dama a najeriya ba ma jihar kano kaɗai ba al'ummar jihar kano kar ku bari wannan ya raba muku kawuna ya kamata ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma saƙonmu na ƙarshe fito daga shehu adamu rijau ya ce hakika yau saura kwana uku al'ummar ƙananan hukumomin rijau da magama mu shiga layi domin zaben cike gurbi na ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yankin namu da fatan za mu fito mu zaɓi ɗan takara da yadda ba tare da la'akari da jam'iyyar sa ba. a gaida Abdulaziz Adili Toro. Yanzu kuma ga Hadiza ta sake dawowa da labarai amma a takaice. 'Yan sanda a Venezuela sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da gwamnati a Caracas wace jagoran 'yan adawa Juan Guaido ya kira dubban masu zanga-zangar ne suka taru a babban birnin venezuela domin yin maci zuwa majalisar dokoki wacce ta koma hannun 'yan jam'iyyar gurguzu ta shugaba nicolas maduro kafin masu zanga-zangar su nisa da macin da suka yi ne 'yan sandan kwantar da tarzoma suka katangi hanyar su wasu daga cikin masu zanga-zangar sun mayar da martani ta hanyar jifan 'yan sanda. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na rana sai kuma can an jima da daddare mu sake dawowa cikin ikon Allah da shirin mu na dare yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin. Da wacce ta shirya ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham sai injiniya mu na wannan lokaci Dan Crafton. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Sai a gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.